أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، في يهبري duk da yanayin ma na gari yanzu ruwa kamar yana da shafi na sha bakwai za mu tashi ko wanda ba mu shiga wata ta ne yau shafi na sha nawa shi ne na ce shafi na sha bakwai za a tashi hamlul janazati ɗaukar jana'iza ita ce gawa wanda shi ne darasi na hudu yana gani Wacce wasu ba'uha da kuma rasa ita gawa ne wa yajibu ya waje ba amlin jana'iza ɗaukar jana'iza ita ce gawa wasu ba'uha da kuma rasa gawa ne wadalika min haƙƙin mai musulmi wannan yana daga cikin haƙƙin matacce musulmi alal musulmi na akan raguwar musulmi ɗan uwanshi da haka in aka samu wani musulmi ya mutu to yana daga cikin haƙƙin da yake da shi akan raguwar musulmai uwan shi. dole a samu wasu da za su yi masa wanka su ɗauke shi su kai shi makabarta wasu ba'uwa kuma bin gawa alamar bake ne akan mataki guda biyu masu daraja al'ula na farko shi ne shine ha min indi ahliha mutum ya biyo gawa daga wajen masu ita hatta salatu alaiha har lokacin da za a yi mata mai sallah wal ukhra ha min indi ahliha hatta yusrafa min dafniha biyo gawa daga wajen waɗanda aka yi rasuwa har zuwa lokacin da za a binne gawa wa kullum minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowanne ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu dukkan su annabi ya yi su a aikace na arba'in da shida shine wala shakka fi annal martabata al martaba ta farko afdal ko ta ƙarshe afdal min al-ula ta ta farko idan aka yi rasuwa mutum ya tsaya a yi sallah da shi kaɗai ya fi zuwa abin ne gawan da shi to binne gawa da mutum ya fi sama da ayi sallah mutum ya zuwa abin da lawan da shi ana gane na arba'in da bakwai wa hadal fasl wannan falalar fitibari jana'i wajen bin gawa inna ma huwa lil rijali dun al nisa'i yana tabbata ne ga maza kaɗai ban da mata lillahi nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya yi hani an ittiba'iha akan cewa mata su bugawa kamar yadda maza suke yi wa huwa nahayun tanzihi da su hali ne da idan mace sai ba sai laifi ba amma da za su bashi da yaki ina ba ta kun gane shine nahayun tanzihi saboda abinda ita wasan sahabiya take cewa an hana mu amma ba a karfafa hanin ba an gane to ku gane bambanci guda biyu akwai bambancin yi magawa sallah da kuma raka ta a abin ne ta a makabarta saboda ya halatta idan za a yi wa gawar sallah maza da mata a yi gawar sallah tare da su mata su tsaya a baya kamar yadda aka saba yi maza su tsaya a ina a gaba amma idan an gama sallah wanda suke da haƙƙin su ɗauki dawa su je su binne ta a makabarta su ne wa maza ba mata ba ina ba ta an fahimta sannan mata su je su kai ziyara makamata don wa'adi wannan mabiyan sarrafa bai da alaƙa da bunwa bungawa ta ku yaro da abubuwa an gani na arba'in da takwas wala ya yi zuhu an tuttaba aljanabi bai halatta ba a dinga bungawa bai ma ya kula da shari'a da abin da ya saba wa shari'a faƙar ja'an nasu nasu ya zo fiha a cikin wannan matsalar ala amure akan abubuwa guda biyu na farko rafu sautin bil doka, bai halatta ba lokacin da za a ɗauki gawa a kai ta makabarta a raka ta da kuka kuna gane wani lokaci musamman mata idan aka ce gawa ta an mutu lokacin da za a fito da ita daga cikin gidan za su yi mata gani na ƙarshe aka za ki duk gidan an ɗauki kuka an farke da kuka duka irin wannan ba daidai ne ba shi ne ko bai halatta ba a ɗauki gawa sanda aka ɗauke ta ana tafiya za a kai ta makabarta ana tabi ana rufe tufa ana ɗaga muna sannan wasu ba uha bil bukur sannan bai halatta ba a ɗauko gawa kuma kowa ya kunna turare ya rufe bai halatta ba kuna ganewa na arba'in da tara wa yulhaqu bi dhalika rafu sauti ana riskarwa da wannan ɗaga sauti da zikiri a ɗauko wata kalma ta zikiri ana yi a jana'i da gaban ita gawa ɗin da an namu bi a ko gawowa ko ga an ɗauko ana ɗauke da ita ana tafiya ana zikiri da wannan bid'a a ba a taɓa samu a lokacin annabi shi annabin yana yin haka ba ɗaliban shi na yin haka kullum yana da rai matarsa da ta mutu wani ya mutu wani ya mutu amma ba a taɓa samu ma annabi ya ta an ɗauko bayan wani ana tafiya shi yana gaba za ta haƙo suna zikiri suna daga murya da sauki ya ba a taɓa yin wannan ba wani an da fiya domin a ɗauko gawa a samu wasu suna daga murya da sunan suna karanta wani abu akwai ta rufin bin nasara kamar titiniya da kiristoci ba na hau domin su ne mutanen da ya rufa wani asuwa da suke daga sautin su bishai in minin jirgin da wani abu na injilarsu za su ɗauko gawa sannan sai a ɗauko da ana karanta da haka yanzu muhimmancin da ƙwar'ani ya kai shi inda wasu za su ɗauko gawa su dora a wuyansu sannan suna tafiya da gawar kuma ana karanta ƙwar'ani ana ganewa karatun ƙwar'ani a daidai wannan lokacin bida'a ne bai halatta ba layi ne ina ba ta fahimta bai halatta ba da haka min ana fiye kuma a daga injilas da kuma zikiri irin nasu ma a tambi sannan wani lokaci tare da zan sautin an gani wattar ne sannan tare da ainihin wato rera ita injilar sannan wata azumi tare da kuma bakin ciki a lokacin da ake tafiya duk wannan bai halarta ba to babban matsala shi ne in aka samu mutanen da suka ci karatu haka suke ɗauko wasu ɗabi'u na yahudu ɗauko wasu ɗabi'u na نفس الصوت يشبه ما نشى أما في الشيبة وين الدنيا إتمال الدنيا الدين ما ما ترى علاقة دوا لا دين مسلم ولا دليل وسلم وعقبه من ذلك أبدا والنموذج تشيئها رفع دوا بالأسف تكاين تكا على الآلات الموسيقية akan kayan kiɗa wanda ake ainihin wato rera sauti da su irin su jita haka an gane amma ba ha gabanta azban hazinan ana rera waka da sauti irin na rabin ciki amma yi ku arziki ba'adin biladin islamiyya kamar yadda ana samu a sashen wasu garuruwa na musulunci ana yin haka me yasa kuke yin haka ta kalilan da ku fara saboda ta kalilan ki koyi da kafirai ne yasa malami ke wallahi musa Allah ta kuke neman ki Allah ya kiyaye ni an gani kadar hukunan an gani sannan na hamsin yake cewa wa yesu ko shi kura ya wajaba a yi gaugawa ki sai biya wajen tafiya ita gawar خيرا دون الذنب gaggawa da kada a dinga da sassarfa idan an ɗauki gawa a yi tauri a kai amma a wajen sauran kada a yi sauran da zai kai ana tafiya kamar ana ko hudi ana yin sassarfa sai kenan sai a yi tsakadakiya tsakanin tafiya a hankali da kuma yin sauri yadda za a saba ma wancan ƙa'ida sannan na hamsin da ɗaya wai duzul mashi ya halatta mutum ya tafiya a mamaha gaban ita gawa wa khalfaha sannan ya halatta mutum ya tafi a bayan ta wa an yamini sannan ba da zaka iya tafiya a dama wa an yasari sannan zaka iya tafiya a ɓangaren hagu ala an yakuna qariban minha amma idan an hagu mutum ya ko a dama ya kasance kusa da gawar illa rakiba sai mutumin da yake kan abin hawa bai yi kalfa wanda yake kan abin hawa idan za a je a kai gawa makamarta a yi kuɗi a baya ya kamata ya sa bai kamata ya shiga mai ba ya kamata ya shiga da mai ana gane ma. na hamsin da biyu wa kullum minan mashi dukkan kowace tafiya wacce za a yi amama hadarin ita gawa wa karfaha ko mutum ya tafi a bayanta sabata an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'ilan ya tambata daga annabi a aikaci kenan an samu an ɗauko gawa annabi ya yi tafiya a gabanta an ɗauko gawa ya yi tafiya a bayanta da kowanne mutum ya yi inda yana ƙasa ya bi gawan bayanta ko ya bi gaba wannan ba matsala na hamsin da uku walakin nan afdala sai abin da ya fi almashi kalfaha mutum ya tafi a bayanta لأنه مبتدا قوله domin shi ne abin da maganar annabi take hukuntawa umarnin da yi da ya ce wa tabi'u al jana'ida ku bi jana'ida kun koga idan an ce abi to dole wanda ake bin zai zama yana abu wanda ke bin shi yake da ana gane ba ma fi ma'ana da abin da ya cikin ma'anar wannan na arba'in hamsin da bugu wa ya juzun ruku ya halatta a hau abin hawa bishar an yi tsira amma da sharaɗin idan ka hau abin hawa ka tafi a bayan gawa ba na zuwa makamata a mota ba a mashin to idan a mota ya ka ko a mashin to abin da ake ka tafi a bayan gawa lakin sai abin almashi idan mutum zai je makabarta ya tafi a ƙasa ya fi لأنه المعروف عنه دومن شيني أبن دا أكا سابا دقا قريشي دقا وجم مزن الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه ركب معها بأتب سامو أن يرسوا با النبي يا أو جبا زوا مقبرتا جنبني والنقاوة نهم سن بير وأما الركوب أما هوا بعد الانصراف عنها باين أن دقا ألقي في قاوة mutum ya hau abin hawa Rufa fa ja'ilun biduni karaha wannan ya halatta ba tare da karanci ba in an riga an gama bas ba maganin tafiya gaba ko baya ba an riga an gama ba Shi shikenan sannan na hamsin da shida wa amma amlul janazati amma ɗaukar gawa da ake yi yanzu ala arabatin akan amalanki an gani au sayyaratin ko wata mota mukassasatin wacce aka keɓance ta liljana'izi don ɗaukar gawa kawai wata shi'ul mushayi'ina a samu kuma masu rakawa da haka ita gawan wahum su kuma mutanen kristal yara da suna cikin motoci sai su fahari da surar irin wannan surar za su shirafin basta ta ba a shar'anta ta ba kai za ku bi wa zalika li saboda al'amura kamar haka shi malam albani yana ganin cewa a zo a samu mota a ajiye kawai aikin ta da za a yi shi ne ɗaukar gawa kawai in ta mutu sannan a samu wasu motoci wayanda su kuma rakiya za su dinga yi idan za a dibin na mutum ya ce al'awwal na farko annaha min tsadatul kuffari wannan yana daga cikin al'adun kafirai wa qad taqarrara kuma ya tabbata fi shari'ata a cikin shari'a cewa annahu la yajuzu taqliduhum biha duk abin da ya riga ya zama al'ada ce ta kafirai to bai halatta ai koyi da su ba musamman idan abu yana da alaka da addini kun ji na ɗaya? A Sani na الثاني نبي أنها بدعة في su. wannan bid'a ce a cikin ibada ma a mu'arada ta hadis sunnati al-amaliya tare da ta fi karo da sunna ta aiki fi hamlin janazati wajen ɗaukar gawa wa kullum ma kana kadhalika min al-muhdathat duk wa abin da ya zama yana daga cikin al'amuran da suke fararru ne wa huwa dalalatu to wannan abin ittifaqan bata ne asali na uku ɗaya daga cikin dalilai da shi ma na albani yasa yake ganin cewa an gane hawa motoci a tafi makaranta bai dace ba a dafa a ƙasa annaha tukawwifil ghayata yana sa gaya ta kuɓuci me gaya min ta shi ya. me dalilin da ta aka ce a ɗauki gawa sannan a zo a raka ta ne ta tazakkurul akhirah don mutane su tsara lahira shine dalili to in ya zama dukkan da za a je makabarta kowa ya dauko motarsa ta alfahari wani ma ba mamaki a daidai lokacin a motarsa ya kukkulle shi ya sa kiɗa ya sa ba wa'azi ba to gayar da saboda ita aka ce a raka gawa don ta tunatar da mutane layara wani zai ji makabartar ya dawo za ta gabbai da alaƙa da abin da ya shafi daya kuma yanzu wannan shi ne halin mutane yanzu abin da ke kawo don ku ba maza ba ne da za ku ji in an ji gunda wani wallahi a makabarta haka da kuma sun kuri sun yi gefe ana tattauna a kan matsalar siyasa a makabarta ba a makabarta ana tattauna matsalar siyasa igamar sun yana ta buge-bugen waya a makabarta kuma bugun wayar da bai da alaƙa da jana'izar da ya kawai kuma in ka shiga makabarta wani ya bugo ka waya cewa wataƙila ya zo inda aka yi ma rasuwa da bai gane ina ne makabartar ka faɗa ka ce kuna makabarta ka gane ai yana da alaƙa da jana'izar da aka ɗauke a harka kawai ta duniya to shi yasa sai ku ga yanzu in aka je makabarta wallahi sai an ce ko jama'a kowa ya hankali da aljihun shi to da kafin a gama wani lokaci haka ake yin ta sata yanzu kwanan nan aka je makabarta duhu ya dan fara shiga wani ya ɗauki sai ya haska yana haskawa ana rufe ƙasa sai ya shi ma ya kamata bari ya sa hannu ya ɗan samu ladan sai ya zai koma na gefen shi wani yace da Allah ya haska mai ana gama tura ƙasar ya ji ina wanda na bawa ya ta shi ke nan sai dai labar ya shi garbi ya shi garbi na raka da gina ke cikin matsalar. an gane ya shiga rububi an nemi wayar an rasa Allah ya kiyaye nawo arabin nawo annaha sababun sababi ne tsawiyin mai ƙarfi fi taqlilil mushrikin laha wajen a samu karancin wayanda za su dinga raka idan aka ce in an yi jana'iza duk wanda bai da abin hawa ba zai ci ba Ka za ku ga a cikin mutane galibi waɗanda ba su da abin hawa sun fi yawa akan kan waɗanda suke da abin hawa kuna ganewa warrajibi ne da kuma waɗanda suke kwaɗayi fi usul wajen su samu tabbatuwa alal ajiri akan lada zalika wannan ku li annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jira sayyaratan li yushayyi'aha ba kowa ke iya cewa zai ya tsakko mota haya ba wacce sai ya yi amfani da ita wajen raka gawar wannan ina faɗa muku yana la'akari ne watakila hatta yanayin da yake rayuwa kun ga mona yin an ce an yi rasuwa watakila za ka ga wanda yake da mota zai iya ɗaukar mutum hudu biyar ko bai san sawa a dai makabata amma su a can yanayin da yake magana environment din mutum bai san ka bai ɗauke ka a mota shi saboda ne ai bai ma yi sau da kowa shi kaɗai za ka gani a motarsa in kana buƙatar ka je sai ka je ka ɗauko hayan mota ka bi an gani sannan na biyar alkhamis anna hadhihi surata wannan surar la tattafiqu min qaribin wala ba'idin ba za ta dace ba a kusa ko nesa ما ما عرف عن Tare da abin da aka sani na shari'ar nan mai sauƙi mai تركي min al na nisanta an shakhliyat na abin da ya shafi shakali war rasmiyat da zani la siyama fi mithl da hada al-amr musamman ma a cikin irin wannan al'amari wanda yake da hadari shine al-maut mutuwa nasu amma duk da mala albani ya gama in muku kula kasan maganarsa idan an mutu gawa in za a kai ta idan waje ne da ba shi da nisa da makabarta to tsakanin Allah mutane su ji a kasu ya fi a kan su kai hawon amma idan tsakanin inda mutane suke akwai nisan da ba za su iya wusuli saduwa zuwa ga makabarta ba akwai wahala yanzu babu yadda za a yi dole a yi amfani da abin hawa don kai ne gawar a babu na lalura yau ina ganin kaman kwana bakwai ko na tashi kawai da safa aka ce mu ai wannan likitan nan saman daji Masu da Allah ya masa alƙawa to kafin an kara kun ga shi da yake daga nan zuwa makabarta ba da wuta mutane ba su ma bari an ɗauke shi da mota ba a kamar aka ɗauke shi aka ma malam sani shi da ya rasu da ganin yan wani kun ga yake ba ni sa aka faɗa aka ɗauke shi aka kai shi makabarta Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta in akwai wahala a amfani da mota in akwai nisa in babu a ɗauki gawa a kafaɗa a kai ta mutane su je a ƙasa tsakanin da Allah ya kuna gani na hamsin da bakwai wal qiyamu haman suku idan an taho da gawa mutum ya miƙe saboda ita wannan an shafe shi wa huwa alana aini ya mun jari miƙewar wanda ke zaune idan marrat bihi idan ainihin wato idan marar bihi idan ta wuce ta wajensa ita gawar akwai wanda za ku ga yana zaune idan an wuce da gawar sai ya miƙe saboda girmama gawar saboda an samu hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga gawar su mutane guda biyu ba ma musulmi ba sai ya miƙe sai wasu sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan mutanen na kan miƙe saboda garin gawar su ba ma musulmi ba ne ba da shi ne annabi yake ba su amsa yake ce musu alaisa nafsan da kuke cewa ba musulmi ba ne ashe su ba rayuka ba ne kun gane sana a ƙarƙashiyar nan walƙiyamu walƙiyamar mushayi ilaha metsewar mai rakawa ga ita gawar indanci ha'iha lokacin da za ta kai ƙarshe ilil ƙabari zuwa ga ƙabari hatta tura alal arzi har sai an sanya ta a kabari daban mekewa don girmama gawar an tarwar ita da bako mekewa kuma don raka gawa a kai ta makabarta a rufe tawa daban koyi ta habbu liman hamalaha an yi tawarda an so ba dole ba ne ga wanda ya ɗauki gawa ya kai ta makabarta ya yi ne ya yi ainihin wato lura an gani kenan bayan sauki gawar an so ya yi a lura sannan na sha uku da haka idan mutum yana zaune aka zo da gawa mekewa don ya tashi ya biya raka ta abin ne ta da shi daban mekewa kuma don girmama gawan shi kuma wa daban to wancan kuma an sauke shi mekewa don girmama ta hmm. hmm. a ah. shi ne yi magana da yake hmm. a ah, an soke wannan hukunci ba haramun ba an soke hukuncin da akwai shi a'a ai tun da shari'a ta riga ta soke shi ai ke nan amma tasowa watakila don ku fito a yi sallah wannan ba ne tasowa don a kana zaune gawa ta zo wuce ka tashi ka ji don ka raka ta a rufe ta da kai wannan ba matsala amma ta shi don girma mata wannan masu kuna gane eh Eh. bayan an binne ta an ya riga ya ɗauke ta ba ce wa yadda haɓu liman ara da an yi hamalaha ba ga wanda yake so ya ɗauka a liman ha an yi sawarta ya riga ya ɗauki gawan an yi an binne ta to ana so bayan rufe gawan ya yi alwala an gani to sai na sha uku as-salatu ala al-janazati sallah akan me janaza والصلاة على الميت المسلم صلى akan مسلمين متكي فرض كفاية فرض كفاية mai ma'anan farko kifaya abinda in aka samu wasu musulmi suka yi to sun ɗauke musu kuna gana yanzu da wannan likitin ya mutu masau ai ba jin mutanen tudun wada ba ne kakaf ɗinsu suka ne wasu ne suka ne to samun wasu su je su tsaya a kan gawa su yi masa sallah ya ɗauke masa shi waɗanda su je amma in aka samu wani musulmi ya mutu aka rasa wanda za su yi masa sallah yanzu al'umma suka tare kuna gane da haka hadisin da annabi ya faɗa ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ko bakwai daga ciki ya faɗi cewa akwai masa sallah to ku gane haƙƙi ne da yake babi na farillan da wasu na iya ɗauke mu wasu in ba haka ba na farko kina jihar kaduna a jihar kaduna muna da local government ashirin da hudu idan a cikin garin kaduna kiki shin zai yi wa a ce duk unguwar da aka yi mutuwa sai kin tashi kin ji wannan unguwar an yi sallah da shi to in ba zai ma yi ba a cikin garin nan ya kuma sauran raguwar local da ya kuma sauran raguwar kuma inda musulmi suke a Najeriya shine min ba da wula kuna ganewa to dan haka sai ya zamanto da amrihi sallallahu alaihi wasallama biha saboda annabi ya yi umarni da wannan wa yustasna min zalika ana so gaskiya ana cirewa daga cikin wannan akwai shekhari mutane da biyu akwai mutum biyu idan sun mutu fala ta ji salatu alaihi su ba wajibi bane a masa sallah amma idan an yi ba da yi al'awwal na farko a tsikulun ladin lamin ƙaramin yaron da bai balaga ba in ya mutu ba wajibi ba ne sai an masa sallah لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر النبي لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام bai yi salla ga ɗansa ba Ibrahim lokacin da ya rasu. A sani na biyu, a shahidi, mutumin da ya mutu a fagen yaƙi. Kuna ganewa? لأن النبي لم يصلي على شهداء أهد وغيره شهيدا لسك متى أهد دوسنسو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم دول تتجي أهد ذات رجع جبل رمات أنا وأن النبي يقول عبد الله بن الجبير ga ta baya inda Khalid bin Walid ya fito ga inda aka kashe su mutum saba'in inda suke kwanci a nan wajen da suka mutu nan wajen aka yi musu kabari ba wanda aka yi matsala a cikin su kuna gane ma walakin kama ta baka kame da ya gabata walakin zalika la ya baka layin yanfi sai dai wannan bai kore mashru'iyyat as-salati shar'an tuwar sallah alaihi ma akan su biduni wujubi ba tare da wajibi ba abin da yake so ya ce muku yin sallah a kan su ba wajibi ba ne amma idan an yi sallah ba laifi yana babu ne nawa na mustahabu kama ya a cikin matsalar da taliya kamar yadda zai a matsala ta na sassun wata shirar salata alaman a cikin akwai mutanen da aka shar'anta ana musu sallah wa'inda an batar su zai al'awwal na farko a cikin da ɗan ƙaramin yaro kun ga sanya ce ويستثنى من ذلك الشيطان قصيش الطفل abin da yake nufi a baya idan ƙaramin yaro ya mutu ba bi ganin shi an masa sallah amma yana daga cikin abin da shari'a ta yadda cewa za a iya masa sallah da yin mutu amma inda za a ƙaramin yaro zai mutu a ɗauke shi a je a birnin shaƙa ba tare da ne an mai sallah ba kan wasu suke an yi laifi kuna gane kun gane kuwa Wani kwanaki ɗan koda ko bari bari وهو الذي يسقط من بطن امه شيء wanda yake faduwa daga cikin mahaifiyarsa qabla tamamihi gabanin halittarsa ta cika wazahiru abin da ya bayyana anna sitta shi bari idan mace ce inna ma yusalla alaihi idan kana qad nifaka fihi ruh ana masa sallah ne in ya tabbata an riga an busa masa wazalika idan takmala arba'ata ashhur idan ya cika wata nawa hudu tunda an ba ku mantawa da Allah ya faɗa cewa inna khalaqal insana min nutfatin amshaji mu muka halitta dan adam daga dubban maniyin da muka yi muka ainihin wato cakuɗa shi ko haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa muka cakuɗa shi to za ku ga wajen cakuɗa wannan dan adam zai kwana 40 yana dubban maniyi sannan ya kwana 40 yana dubban jini mun samu kwana nawa ba tamanin ba sannan ya sake kwana arba'in yana ga ɗauka shi zai ba da kwana nawa ɗari da ashirin shi ne wata uku Ga wannan lokacin ne idan ya kai wata hudu sai a tsoro mala'ika sai a busa masa rai shi ya sa ko idan mace idan mijinta rasuwa ya in ba ta da ciki Allah ya ce wallazi ne yake kona minkum ya garuna azwajin ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara saboda duk inda sai wata hudu da kwana goma inda ciki ko ba ciki za ya gane da haka idan ɗa ya kai wata hudu a wannan lokacin mace sai barinsa ya halatta za a yi masa sallah amma an bai masa sallah ba aka ji aka rufe shaka aka ba komai amma idan sarƙata ƙabla zalika amma idan ɗaya ya faɗo kafin ya kai wata hudu fala wannan ba sai an masa sallah ba saboda a lokacin ba mutum bane da annahu laysa bi mayyitin saboda ba matacce bane kama la kamar yadda wannan abun bai A asali na biyu a shahidi wanda ya mutu a filin yaki an ce yi masa sallah ba dole ba amma idan an masa sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi kuma an shar'anta za a iya yi masa sallah da asalisu na uku man qutila fi haddin min hududillah wanda aka kashe shi akan wani haddi daga cikin haddi na Allah an shar'anta za a iya mai sallah misali wani ne ya kashe wani bincike ya tabbata shi ma akwai kisa a kan shi idan an kashe shi ya halatta a yi masa sallah ko bai halatta ba ya halatta wani ne yace yi zina watakila yana da aure akwai shari'ar musulunci ta tabbata ko mace ce ta tabbata za a iya mata haddi na kisa amma kuma wannan haddin bai hana a yi mata sallah za a iya mata sallah kuna ganewa arabi'u na hudu alfajiru mutumin da yake fajiri al-munbaitu wanda yake tashi fil ma'ati wal maharim ya shiga cikin duk wani abu da Allah ya haramta ya saba misla tarikis salati misali mutum ne ya hara a unguwa ko ya san shi bai damu da sallah ba wa zakati bai ba da zakka amma idan kai magana da shi zai ci ya da sallar nan wajibi ce kawai bai ga dama ba bai amma in yace shi bai ma yadda da sallan ba musu yake yi wannan kuma musanta sallar shi ba magana ba ce ta haram ƙarar kafirci ne dan ya musanta abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wajibinsa shi ne kun ga ma'asirafihi tare da yaddarsa bi ne ma cewa zakkan nan da sallan nan wajibi ne amma ne sakaci ne da lalacewa ya sa ne wazzani haka mutumin da ya shahara a unguwa kowa ya san shi mazinaci ne wa al kam wanda kowa ya san shi a unguwa ya shahara wajen shan kayan maye kuma idan an ce kamru ba wai sai giya ba wannan wancan kamfanin na kasi duk wani abu da ake sha wanda zai ya musa hankalin dan adam ana ce masa kamru giya eh Allah shiri wani a nan unguwar wallahi ya ji shawo kayan maye in faɗa miki ya kwanta wajen kwana kusan goma sha hudu eh? daga nan kawai shi ke nan eh? kwana wajen goma sha hudu inda ya je wannan shaye-shaye wajen kwana goma sha hudu a kwanci daga nan kawai sai garewa ya ƙara da eh? can kayan mai akwai wani fa ƙwaya ce doki ma ɓalla ta ake guda biyu a bashi shi ne tashi daidai sha guda bakwai yana gama shayar ce shi kenan ga sama nan zata ta na ina lillahi wa inna ilaihi shi kenan to baya yanzu ranar nan da wani ya sha ba ina can wani layi a gauni ya zo ya ce wai yanzu a ce kamar shi ba zai iya zuwa Legas a kafa ba bayan gashi yana kallo gashi da ya haura ga Lagos ɗan yana hanguwa saboda ya shafa. Allah ya shirya da mu shaye yana daga cikin abin da yake kashi matasa ne duk matar da ɗan ke shiga harkar shaye-shaye sai zai da rai to da kin ga mutumin da yake shaye-shaye ba za ka sake haddace maka qurani ba Ba zai haddar hadisi ba ba zai islamiyya ba duk wani kwas mai tsada a jami'a ba za ku taɓa ganin mai shaye-shaye yana yi bai yi waka Allah shi ya sai na tayin lakcoci a 'yan kwanakin nan na faɗa kayan maye yanzu ake amfani da su a ƙasar a haura sun fi kala a arba'in akwai wanda hatta wannan ruwan kwata ba suke sha don su bayan eh? akwai wanda hatta wani ruwa da ke bayan kwado wanda maciji shi yake sa ya samu dabi shi suke sha sai dai sun yi maye sai sun kwale eh? sannan kategori guda uku su ne yake da hatsari su shiga harkar shayi kun ga mata kun ga ƙananan yara kun ga samari idan waɗannan kategorin suka shiga harka siyasa cikin mutane Allah ya kiyaye yanzu ranar da ake faɗa min gidan da ke aka zo aka sata kayan wata sai aka ce ba a yadda ba sai an yi bincike sai an gano wanda ya ɗauki garin bincike binciken sai ga shi wayanda ake ganin mata ne manya da mutunci wala sai ta bayyana ranar a shi jikin ƙwayar sai ga shi ana fito da kwalaban tattalin da bakalin a cikin da wani yake wata mata tana zuwa wani shi ce shi bai sani ba ya dauka ko halitta ne haka Allah ya yi tasiri tana muryan maza kwana biyu ya tambayi mata shi ya zai ganin ta matar ta ce ai abin da ya saka gaban bata da ita wannan muryar maza da kaga kan tana yi ba na Allah da Annabi wani shaye shaye take Ya ce ka gani ma kafin an kara in ba dan Allah ya ce muke ni mata ta tafi kimani ni ma ba sai dai kan wani gari ne ita ma tana shaye shaye ma ta tura ta ce. wala wannan shine bala'in da yake fama da shi Allah ya kiyaye to shan kayan maye wala awihi da makamantan su min al-fusaq daga cikin fasikai fa innahu yusalla alayhi za a yi musu sallah dan mutun ya mutu yana shan giya yana zina illa sai dai malamai suka ce annahu yanbaghi li ahli dunya wa ya kamata ga abuta ilimi da waɗanda suke da addini an yi da uskalata a laihi su kada su yi kuna gane duk wanda fasikancin su yi bayyana a unguwa irin wannan to duk wanda aka san yana da addini da mutunci to kar a yi kar ya zai tsaya kan gawar irin waɗannan ya zai tsalla a kansu shi hukumatan wata adibar da amsalin saboda ya zama hukuma da nazartarwa ga misalin kama fa'alin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi Wana gane to sai a nemo ire-iren shi sai a ce su zo su yi masa sallah gobe idan wani ya gani wani ga hanyar da ya kama da ya mutu ma duk wani mutumin kirki babu wanda ya zo sai akan gawar to wani daga nan zai fara tunanin wannan hanyar da yake kai ba ta kirki ba sai ya kamata ya haƙura da sai bata wani abin ta yadda abin yake shi yasa wani da ya mutu can kwanaki aka ce ba za a mai sallah ba ire-iren su suka taho za su mai sallah to wanda aka ta yi limanci da ya tabbara suna bayan rago suna cewa kare tabbatar ka yi fatiha ba eh? mun ko ga yanayin yadda aka yi sallar aka dai aka yi abubuwan sai a hankali Allah ya jalla na biyar alhamis ke almadini wanda yake akwai bashi a kansa almadini shi ne allazi lam yatruk min almali mutum ya mace bai bar dukiya ba ma yi ƙuda bihi dainahu abinda za a biya masa bashi da shi fa innahu yusalla alaihi ana masa sallah wa inna ma taraka rasulullahi salata alaihi annabi ya in sallah ne ga wanda ya mutu akai bashi akan sa a awwalil amri a farkon al'amari amma daga baya ana ne A na shida an gane da haka a farkon al'amari ne da idan an mutu ana bunka ka bashi annabi sun ce ba zai maka sallah ba sai an biya bashi amma daga baya ana yi na shida man dufina kabla an yi a alayhi wanda aka binne shi kafin a yi masa sallah aw sallah alayhi ba'dahu duna ba'd ko sashin wasu mutane sun masa sallah banda wasu to fa yusalluna alayhi wa inda ba su yi sallah gare shi ba za su iya zuwa su yi masa sallah wa huwa fi qabrihi yana cikin kabarinsa ala an ya kuna imamu fi sura tattaliya a kan liman ya kasance a cikin sura ta biyu an gane mimman lam kun salla alaihi shine liman ya kasance wanda zai jagoranta a yi sallar yana cikin ɓangaren waɗanda ba su riga sun masa sallar a farko ba saboda za ku iya tuna hadisin wata mata da take zuwa ta aikin sharan masallaci kwana yi annabi ya zo bai ganta ba ya ce ya aka yi su kuma waɗanda sun da aikin masallaci take sai su ga cewa kamar ba wata kima take da shi ba da haka da tara su ko fada wa annabi ba a yi ba kawai suka dauke da suka binne su? shi kuma da yi kwana biyu bai ganta ya zo ya tambaya ina take aka ce an binne ta shine annabi ya tafi makabarta ya ce a nuna masa kabarinta aka nuna masa kabarinta sannan annabi ya mata sallah kun ga wasu sun mata sannan shi kuma yanzu ya ɗigo ta tawagar ya tafi don ya je mata wa don ya je ya mata sallah to ne bayan an rufe ta annabi yake faɗa cewa saboda wannan matar da kuke gani mutanen da aka haskaka ma kabarin su zuwan nan wajen Allah subhanahu wata'ala yawa da su an gani asabi na bakwai man mata fi baladin wanda ya mutu a wani gari ta fi hannun yusalli alaihi salatul hadin babu wanda zai masa sallah sallah ta kai wana gani fa hada yusalli alaihi ta'ifatun min muslimina to wannan za a samu wata jama'a daga cikin musulmi za su yi masa sallah salatul ghaibi sallah ta ghaibi li salatin nabi alal najashi saboda sallar da annabi ya malajashi za ku ga wani lokaci idan mutum ya mutu akwai sabanin malamai wataƙila a saudiya sai kawai ku ga wasu sun yi sahu a nan sun masa sallah to gaskiyar magana zance abin da yake najashi da ya mutu annabi ya masa sallah ne ta ga'i daga nan saboda a can ba wanda zai mai sallah da in mutum ya mutu a inda yake an samu wasu musulmi yan uwansu sun masa sallah bai da bukatar salatul ra'i amma in mutum ya mutu a inda ana da tabbas ba wanda ya masa sallah to musulmi a inda suke dole su masa salatul mai salatul ra'i kuna gani akwai sabanin malamai kan wannan matsala amma dai wannan gaskiyar magana shine zance wanda ya fi tabbata shine ingantaccen zance sannan ana nuna sai lokaci ya dawo ko eh ina so ne da mu kai can wajen ban sani ba ko za mu iya kai ba. wa taharumu as-salatu wal istighfar haram ne yin sallah da neman gafara wa tarahum da neman jinkai alil kuffar wal munafiqin duk wanda munafiqin sa ya tabbata tabbata da ka shakka kuna gane duk wanda kuma ka tabbatar kafiri ne arni to haram ne ya mutu ka ce Allah ya ji kanta sannan haram ne ka je ka tsaya kan gawar ka kai masa sallah munafikai haka Allah ya ce wa annabi istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu ko ka neman masa gafaran Allah ko kada kai in tastaghfir lahu 70 maratan falan yaghfir Allah lahu in za ka roƙi Allah ya masa gafara su saba'in Allah ba zai yaje musu da haka daga baya Allah ya sa wa annabi doka ya ce masa wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala kabari daga yau kakka tsara tsayawa gawon wanda da cikin su kai masa sallah sannan kakka sake tsayawa kan kabarin su kai masa addu'a kada ka yi to sannan za ku ga Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawqilatu ma ala hadiya ma kana lin nabi farko Allah ya ce bai yiwa ga annabi wallazina amanu da waɗanda suke sun imani tare da annabi أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصابوا دينا ko da ɗan uwanku ne na kusa in dai ta bayyana mutum ya mutu a kan arnanci ba laifi za ka zuwa ka je kai masa ta'aziyya ka sai sannan ku ba Allah ya ba haƙuri Allah ya haɗa shi da Allah ya masa abin da ya dace da shi wannan kalmomin za ka yi faɗa dan ka ce Allah ya haɗa shi da ƴan uwan shi ba da ƴan uwan shi Allah ya haɗa shi ba Allah ya masa abin da ya dace ba akan arnan sai ya masa ba zai hada da abin da ya dace amma duk wani lafazi da yake dauke da addu'a na cewa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan layi ju bai halatta ba kuna gane bai halatta ba shi yasa wani basarati da ya tafi da wani irin shakiyar nan to ta aziyar da yake yi ta wanda ba na musulmi ba ne da su kuma wanda ba na musulmi ba suna jin hausa da aka tashi sai aka ce kuma wai sai an yi mashi wannan arnan addu'a da shi kuma da ya tashi kawai sai ci a karanta dan miliyon miliyon kafa hudu an gani to ba a yi da aka zami kokari na so mu kai san sifatu salatin jana'ati yadda ake sifar sallar jana'iza laifin kuri ni ina cikin gina ina cikin ɗaki inda wata ta shigo cikin gidan za ta ga ko a kunne karatu shi, an gane to saboda haka in dai ba bashi yake ba an tabbatar ina cikin nan ne in ko zo za a mun magana don haka inda a ce mun fara karatu tun karfe biyar kun gane an yi karatu da yawa gaskiya saboda haka Allah ya sa mu dace ya hakuri mu tsaya nan abin muka karanta da Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya sa Mm. Mm. wancan da suka yi sallah na farko mm. a ba salatul ga'ib ba makabartan da su ne makabartan da su sannan maganin cewa ba a sallah a makabarta ita sallar gaba. kaifiyarta ai ma ya saba da sallah wacce aka sani normal kina gane to da ita sallah ce da ake yin ta a tsaye ba ruku'u ba sujjada musamman ma a nan kasar an ce duk wanda ya kuskura idan ana sallar gawa ya manta ya ruku'u to shi ma ya tafi kenan ba zai dawo ba ya tsako ga mutane sun kiyaye ko da wasa mutum bai yadda a sallar jana'iza liman ya kabbara shi ma ya manta ya ruku'u ba a yi saboda an ce duk wanda ya manta ya ruku uku shi ma ya tafi nan ɗaya eh, mai kike sauki kike ba ne kuma sa eh. wallahi tallahi ko ya ma fi haka muni don wannan haɗin shi ne tana magana siyar da kayan maye da wasu suke kuma za ki ga sun buɗe da sunan kemis za ka ga inda rana ne za ka siya kuɗin sa daban idan da farko farkon dare ne kuɗin sa daban inda can da daddare ne kuɗin sa daban kuma wallahi matsiya san kuɗi suke samu da haka kuma duk garin nan inda duk ake sayar da wani kayan maye su jami'an tsaro sun san masu sayarwa da inda ake sayarwa kun gane sannan wani abun wallahi da gangan ake yin sa yanzu ba na hukumar nafta haka ta turo min takarda cewa dan Allah in yi magana domin abin da ke faruwa a arewacin Najeriya suna ganin intentionally da gangan ake yi saboda yanzu kamar nan unguwar za su iya ganin in ya zo ya kafa kemis a nan shi da zai zo yana siyar da wannan kwayar na farko ba society shi ba ne na biyu waɗanda za su zo su sai ƙwayar su sha ba al'ummarsu ba ne ba masu addininsu ba ne ba shi ke nan haka ake kuma wallahi in mutum ya sha ƙwaya duk wani nau'i na rashin mutunci da ba kwa tsammanin zai iya wallahi zai iya na faɗa muku mutum bai sha ƙwaya kawai ce ga shi nan yana ganin sama tana dukiya za ta faɗo hmm? ga mutum saboda ya sha ƙwaya zai iya ɗaukar makami tare ba man shi ko tare mamun shi saboda ya sha kwaya eh? wannan shahararren da kuke ganin sa bala'i ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana shi Allah ya ba da shugabanni masu kirki wanda suka san abin da suke yi za a iya magance wannan wannan matsala din an gani sau da haka abin da suke irin waɗannan masu kinnan laifi ne a doron ƙasa manna ne ba daidai ba ne cin amana a al'ummar mu ne mai da ita bayan na faɗa maku duk wanda ya kama harkar shaye-shaye babu abin da zai yi shi kenan sai yadda hali maimakon ya zama yana iya taimakon wani sai ku ga zai dawo a rayuwar shi bai iya komai sai an bai haka abin zai zama ne matsalar yana kuma ga shi nan matsala ce da take so ta zama ammatin balwa biha me ba nan ammatin balwa biha kusan abu ne da yake so ya shafi kusan kowane gida ko kowane famili? idan kai ba ka sha ɗanka bai sha to watakila sai ga ɗan wanka ko ɗan ka yana da alaƙa da harkar ƙwayar shine matsalan balwar da to da ka na sha faɗa in ba da shawara wajen matakai guda goma sha biyu da ake bi idan ana so a dinga magance wannan matsalar a cikin sosajin da muke fama da shi Allah ta'ala ya raba mu da wa'annan matsaloli na shaye-shaye Allah ya sa mu dace eh, alaikum assalam eh to Allah ya zauna da shi lafiya wace ce eh wala ma take mu ɗarki aure ba mu da labari ya haƙuri mu a lalle ba sai eh Allah ya zaunar da su daga Allah ya ba su da ra'a tsayi ba shi mazan Allah ya ba shi hannu na halar da zai ke gaba da ita kuma Allah ya ba ta iko yi masa biyayya eh to gaskiya dai in har ya zama dole sai sun yi kamata ya ta fito su tsaya ya zama sahun maza a gaba sahun mata a bayan haka yi kamata cewa ƙarancin santan karatun addini da aka yi har ya zama to idan yanzu za a yi sallar da jana'iza mata suka fito abin yake su mai zama ba wani eh? rashin karatu ne yanzu ba nan muke rigima da mutane ba yara na zuwa masallaci eh saboda rashin mutunci yaron ka sai zo masallaci wani a gaban ka ba zai iya ma kara ba sai bige yaro wajen mai zo masallaci kuma za ku ga duk wanda ya taso ya girma yana iya yin sallah ba ta mai wahala wanda iyayen shi suka saba mai da sallan yana karami na sai in kuna maganar cewa ana yin wasa ne wannan yanzu wannan masallacin kwata-kwata ku kalli girman su ku gani da kimarsa bai kai masallacin annabi ba a masallacin annabi a bayan annabi yara sun yi wasa saboda in ka taho yanzu in a ce kowane uba idan zai taho sallah abinda ma muke kuskure ne mu mu taho sallah mu buru 'ya'yan mu a gida kamata ya kowa ya taso ɗansa a taho in an zo a sa babba ya shiga tsakiya ƙarami a nan in zai yi wasa kaɗan tallabo ya saka nuna masa nan ba wajen wasa ba ha a hankali a hankali ya saba sai ku ga in ba ka zama kana zuwa sallar asuba da shi ne da kuma sallan isha'i in ka dawo da an kira sallan azhar da al'asar da magariba ko baka nan zai ke bari zai tafi masallaci ne ya sallah da ya taso abin ya saba mai da jiki sai ku game abin haka ne kuma dukkan mace da sai ɗanta tarbiyya ya taso tun yana karami ya saba da sallah za ku ga saboda wannan sallar da izinin Allah Allah zai dinga tsire shi da abuwa saboda duk wanda yake iya tsara sallah to tsara komai addini yana masa sauki wanda kuma sallah ta wulakanta a idansa to za ku ga komai kuma wulaƙanta yake kuna gane wannan shine sai kiga mutum bai yi karatu ba in ana karatu ba zama yake ba amma wai shi zai hukunci yaro ya halatta ya zauna masallaci ko bai zauna ko bai kamata ba kuna fahimta yadda matsalar take annabi ya ce idan za a tafi masallaci a tafi a hankali nan za ki ga in an tada sallah ranar juma'a kai kana tafi a hankali dan ka ba ka'idar annabi haka za ku ga wani da ya ga an tada sallah haka zai falla da gudu har ma yana maka wasiya haka da makallawa an fata da sallah haka zai je idan ya samu ya ruku billahi lalli har a gama sallah saboda wannan gudun da ya babu nutsuwa kwata-kwata yana ta haƙi ya falla da gudu kuma annabi ya ce idan masu salata fa alaikum bis an ce a taba a kashi ya falla da gudu to wannan dai yana daga cikin abin da ke nuna jahilci da nisa da mutane da inda suka yi a wajen karatu amma a hankali a hankali za a saba to da haka ku bari sai an sake samun lokaci za mu sake komawa makabarta insha allahu an gane to Allah ya samu dace assalamu alaikum